wato falmata um, um, zulum ‘yar uwarmu wanda take kan hanya ita ma Allah da zamu recognize ita matan gwamnan jigawa da ‘yar uwarmu a cikin da'awa wanda duk tafiya nan tare da kyauta muke yi duk conference su mu take tare da mu yau Allah ya ɗauka ta mijinta ya zama ci gwamna na taraba hajiya adama aminu alkali wanda tun jiya za ta nan tare da mu wanda matsayi ne hana ta zuwa kamfanin da tana tare da mu muna kuku babban maraba da manya-manyan malamanmu da suke nan da duk sauran ba na kasa ko kuki yi karkata ila kuma yau mu kira sunan ku ba rashin lokaci ne muna kuku da babanmu babban babanmu wanda shi ne ya jagora wannan al'amari a nan gari ya tabbatar da shi har muka samu kwanci ne muka zauna muna nan babanmu ambasado um, yarima abdullahi muna maka babban maraba kuma mu kara yin babban maraba da gwamnan wannan gari wanda in ba shi ba da ba ku samu zuwa nan wajen ba His Excellency Alhaji eh. Yahaya, muna fata muna kudubar marawa da wannan zuwa. Madadin Amira Biya, eh, Hajja eh, Maryam Rahma, wanda ba ta ji daɗi ba, Allah ko ya ba ta duka tana tare da kuma muna wa kowa marawa da ta yi da su baki ɗaya. Amun afuwa da babban yayin babban sarkinmu sarkin kalsungo muna ba babban yayanmu ita ma da ta saukar da mu a wannan gari ta tallafa wa ta gama honorable aisha duku duk muna muku maraba muna fata allah isa saka muku da alheri don allah a afuwa zan karanta wannan speech da turanci It is with great, it is with sincere gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala that I welcome you to the 16th edition of the Women in Dara Annual National Conference here in Uganda. We give glory to Allah subhanahu wa ta'ala for sparing our lives and making it possible for us to be here today. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Women in Dara is 20 years this year. Alhamdulillah, everybody should say Alhamdulillah. Alhamdulillah. It came into existence 20 years ago to ensure that the accurate teaching of Islam are propagated in the theory and practice, and women are positive role models in the society. Our annual conferences have contributed immensely in helping us to achieve these visions. These gatherings have been key in educating our members, creating awareness in, in tropical issues, and attempting to propose solutions. They have created forum for us to evaluate, to assess, and how we conduct ourselves and to examine our effectiveness of our activites. Incidentally, this year marks our 20 years of existence as an organization. We believe that this is an appropriate time for us to reflect and assess our journey so far, in line with the teachings of our noble professor Ilaro Sata, that we should hold ourselves accountable before we are called to account. The presence of this organization has continued to grow in the northern parts of the country and FCT, with few states in the southwest keying into our programs. The organization has continued to intervene in noble forces, especially in various IDP camps scattered across the country, and sustainable support for orphans, widows, and the less privileged. A firm believer in the unity of the woman, and in line with our saying, وأتقاكم family the rock of Allah subhanahu ta'ala together and have not relented in breaking with other organizations like one Ummah, Muslim professionals in Da'wah. Our Amir of that organization is here with us and we appreciate your coming. Coalition of the Muslim Women Association among others. These collaborations have strengthened the hijab advocacy improve the SME funding, establish scholarship programs for the orphans and the less privileged, improve prison outreach, youth empowerment and counseling services, among others. We are glad to inform you that several state chapters have instituted youth groups They are mentoring them. It is heartwarming for us to see a generation of Muslims with so much empathy and committed to the cause of the less privileged and in particular to the cause of Allah. We are presently drawing up modalities for them to properly train and equip to deal with upcoming challenges so that we can have people that will take up the da'wah even when we are old. May Allah make it easy for us and for them. The Women in Da'wah program, program is being tailored to support educational needs of the less privileged. And that is one of our key and important projects for now especially the girl child. We continue to seek for your continuous support in cash and in kind to ensure that this program is, is, is, is, executed successfully and stands the test of time. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us and accept our noble efforts and make it a part of our, uh, our daily journey. We cannot claim to have made all the needs that we are planning to. We believe it is right to say that our presence has brought succor to many. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our little efforts and continue to use us to impact positively on the lives of others. Amen. The theme of our conference. The theme of this year's conference is the Ayah of the Quran, which is Ayah 6165, and it is He who has made you successful from the earth and has raised some of you above others in degrees. That is right. that He may try you through what He has given you was chosen with the recognition of the fact that new leaders were recently elected and inaugurated. There is need to, to, to, address the burden of leadership in easing the path of the citizens, guiding them to higher level of existence and easing, and easing their difficulties. This has become very pertinent in these uh, times that the nation is facing unprecedented challenges. While there has been considerable improvement in the security challenges in some parts of this country, the current economic crunch in the country has further worsened the poverty situation in the country. This is at a time when the family structure is under severe threat. The menace of the substance abuse is spilling out of control, and the negative influences of social media and the LGBTQ are on the increase. There is the urgent need for holistic assessment of this problem and providing lasting solutions. This can only be possible if we understand how these problems are interwoven and address the needs, the root causes in the technical and realities of our ever-changing world. In view of these emerging challenges, it is important for institutions to structure, realign, restructure, re, re, re, re, strategize and rebrand their focus. Present procedures and strategies in order to address this problem and to remain relevant in an ever-changing world. Faith-based organizations like ours must recognize that there has been a paradigm shift and they need to key into the appropriate solution. It is our belief that this will go a long way to help our very confused and disenfranchised youth back on track. We employ Muslim women engaged with our to focus on uh, correcting these dysfunctions in marital relationship, help provide support for women and youth, and devise appropriate measures of engaging policymakers to promote women-friendly policies and projects. Similarly, it is important for us to deliver uniform messages and skills across all platforms. And that is the reason why we are holding this annual conferences so that we can be speaking with the same voice, be educated, and have the same knowledge to pass. You cannot give what you don't have. We truly appreciate and thank our eh, madams for this uh, important uh, education that they are giving us. It is our hope that this conference will further provide us with the practical steps on the establishment of successful management of water, appropriate use of social media, instead of the ikhlas, and ihsan, the du'at, among others. A very important component of this year's conference is the lecture on the modalities of doing and sustaining the hour using the imana and also the workout. The imana is an electronic device developed by sophisticated brothers to guide our workers, especially at the grassroots. I use this uh, occasion to call on all meaning uh, brothers and sisters to step in and support the protection of this device. Let us remind ourselves that our other um, com, um, um, um, com, our, our other people in the country, that is the Christian, they have their version where it's already being circulated across the rural areas and is doing a great harm to Islam. This is our opportunity to step in, correct and spread the true message of Islam this most vulnerable society or segment of the society. As mothers, we continue to call on government, its agencies, as a matter of urgency, to put in place sustainable measures to cushion the hardship being experienced as a result of the current economic downturn. We also implore uh, well-to-do to reach out to those experiencing hardship in this country. We have seen examples where some people are buying food stock and selling at a subsidized uh, rate for their uh, less privilege. We hope the Muslim Ummah will do more of that so that people can have enough to eat and to worship their Creator. Um, on behalf of this esteemed organization, I want to sincerely thank our scholars for believing in us and for their unwavering support and guidance and guidance. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to increase your beneficial knowledge, rise your status in this world and the hereafter. Permit me to use opportunity to express our profound gratitude to the governor of, uh, the state, His Excellency Hanaji Mohamed Moyahaya, his beloved wife, Her Excellency Hajia Asamaru Moyahaya, and the good people of the state, in particular our father, Ambassador Brian Yavima Abdullahi, and the members of his local uh, organizing committee. Sincerely, the Mayor feel so at home. And some of us are even thinking that maybe we have to return back to the Lord. We thank you for being there for us. But is really our second book as women in Dara. Um, also, our special guest of honor, Ajana Neshetima, God of the Vice President of the Federal Republic of Nigeria. Our guest of honor, Ajana Aminalawaji. Our father, Alhaji Aminu Entata. His Excellency, the Executive Governor of Borno State, Professor Baba Gana uh, Umara Zulu, the Royal Father of the Day, His eminent Sultan of Sokoto, uh, Last Muhammad Saad Abubakar, Father of the Day, His Royal Father, His Royal Highness, the Emir of Bombay, Alhaji Dr. Abubakar Shewa Abubakar Bata, the First Lady of Borno State, Her Excellency Dr. Falmata Baba Gana Zulu, the First Lady of Jigawa State, Excellency Khadija Umar, the wife of the Deputy Governor of uh, Taraba State, our sister in Dawa, Hajia Adama Aminu Alkali, our media team, our esteemed delegates from the 15 northern states and FCT, and other benefactors who, who immeasurable support made this conference a huge success. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and continue to reach you at your point of needs. I would like to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 has been in English and therefore at least it needs to be rendered briefly uh, summarized in the Hausa. But we don't want the luxury of time and therefore I'll just mention one or two things. Importantly, however, while uh, we have started uh, the introduction of the program, we received, we welcome the arrival of His Eminence the Sultan of Sokoto, and of course the Commander-in-Chief of the Peaceful Muslim Forces of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji uh, Muhammad Saad Abu Bakr, uh, MNI, who is ably and competently represented by His Royal Highness the Mayor of Kantingo, Engineer Saleh Muhammad Umar O O M. Sir, you are welcome to this historic occasion. We also receive the representative of His Royal, of, of His Royal Highness, the Emir of Bombay, Anaza Abubakar Sheikh Abubakar, Anaza Dr. Shehu Abubakar, who is also represented by Saki Malamay of Bombay, Al-Haji Ahmad Abubakar Walama. You are welcome, sir, to this very historic occasion. We also welcome uh, other important individuals, especially scholars, uh, Sheikh Muhammad Suleiman, uh, Sheikh and uh, Dr. Muhammad Suleiman Adam, uh, the Chief Imam of Sultan Bello Mosque, also the IG Ahmad Abdul Rahman, uh, MNI, retired of course, who is retired but certainly not tired, one of the speakers in the program. Uh, a number of other distinguished personalities arrived while the Amira was delivering her speech. Atawaminta ta mana bayani cewa a yanzu dai a uh, wannan kungiya mai albarka ta mata masu harkar dawa women in da'awa ta shekara ashirin cip cip da fara wannan aiki na alkhairi kuma ayyukan sun karaɗe jihohi na arewacin najeriya suna da rassa wato branches a jihohi wajen guda ashirin ko sha tara ko wani abu makamancin wannan cikin su har da jihar gombe wacce take ta kai wabancin baki don yin wannan taro cikin ayyukan da suke yi akwai da'awa akwai karantarwa akwai zaburarwa akwai horaswa suna da tsari na wakafi wanda suke taimakawa suke tallafawa mata suke ba su jari wanda kuma hakan yana taimaka su su fita daga cikin talauci su shiga ajin mawadata insha Allah daga cikin abubuwan da suke yi wanda suka ba muhimmanci shine kokarin reno da horas da masu tasowa abin da ake cewa mentoring da turanci domin ya zama ana samun masu tasowa su ma cikin mata waɗanda za su karɓi harkar da'awa a lokacin da iyayensu karfin su yarabu Allah ya saka da alkhairi ina ga yanzu ba tare da tsawaita ba insha Allah za mu je zuwa ga babban abacin wannan taro shine bayan wannan jawabi mu ji jawabi na babban bako mu ji lacca daga bakin babban bako haka ne ah, amin gyarar da ina da na fi latest information kai musamman na gobe insha Allah mai gabatar da wannan lakcin malami mu ne wanda yake alhamdulillah uwa ana fa'idantuwa da iliminsa a sauran tashoshi suna tv ne afirka tv da sauran wurare wanda shi ne babban limamin masallacin juma'a na ɗaure a kano shi ne babban darakta na cibiyar imamu bukari da take bincike da wallafe-wallafe a jihar kano kuma shi ne babban darakta na center for islamic civilization yake yi kawai ne karatu karantarwa sai wallafe wallafe ya wallafa littattafan da ni dai ba zan iya sani adadin su ba kuma wata da shi ma malam ne idan aka ce ya faɗa dole sai an sai ya nemo makansa sun taya shi wannan aikin tattarowa amma ne daga cikin manya-manyan aikin da yawa musulunci na rubutu wanda ya taimaki addinin musulunci ta farkon bangarori masu yawa ya sauƙaƙe ilimi shine littafin mai rubuta na tafsirin alƙur'ani da hausa wanda shi ne a tarihi littafi na farko da aka rubuta na tafsiri ba na tartawan alkur'ani ba da yaren hausa muna fata allah ta'ala yau malam jagoranci da ƙara wa rayuwa albarka yanzu za mu saurari malam kuma dai na ga kamar cikin manyan baƙinmu sun fara isowa cikin suma iyaye mata kamar dai na ga mai girma uwar gidan gwamnan jihar na jigawa muna maraba da duk wanda suka zo insha Allah kuma za mu yi gabatarwa yadda ya dace a lokacin da ya dace haka ramadan na bismillah sarakunan ƙasa iyayenmu manyan malamai da suke wannan wuri subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka wanda da ikon sani da kudararsa tausayinsa ya sake ba mu damar haɗuwa irin wannan tarurruka masu amfani masu albarka a wannan rana ta asabar yau muna biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da arba'in da biyar wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan takwas shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin mun gode Allah ne ba mu wannan dama har muka samu wannan haɗuwa domin tattaunawa akan abin da ya shafi shugabanci da muhimmancinsa da abin da ya tattali amana da take ƙarƙashin shugabanci da nauyi da ake ƙura wa shugabanni da haɗarin da yake cikin shugabanci kamar yadda muka sani rayuwa ba za ta yi ba sai da shugaba babu wani abu da za a haɗa mutane a kan gabatar da shi face da buƙatar shugabanci shugabanci wani abu ne da ya zalla a rayuwar kowane irin halitta ba ma mutane ba da allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hankali babu ta yadda za a yi rayuwa ta tafi babu shugabanci ko ba wani irin shugabanci ne sawa'un shugabanci ne mai kyau ko mara kyau dole sai da shi da musulunci ya zo da batutuwa manya-manya da tare da shugabanci saboda shugabanci wani nauyi ne da allah subhanahu ta ta'ala yake korawa a kan wasu domin gudanar da tafiyar waɗanda suke shugabanta akwai abubuwa da dama masu mahimmancin gaske wanda ake buƙatar dole shugaba ya kiyaye sai ya la'akari da su yayin da nauyin shugabanci ya kansa waɗannan abubuwa su wasu taimaka masa wajen shugabancin nan nasa ya zanto ya yi kyau kuma ya sauke nauyin da yake kansa ya bayar da amanar da take kansa ya kubutar da kansa gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kula da su da kiyaye su zuwa su sa a samu shugabanni ko a tarbiyyance shugabanni masu tasowa waɗannan abubuwa mahimmancinsu ya sanya Al-Qur'ani da ma'aiki sallallahu yau wasallam a cikin hadisinsa hadisansa sun yi bayani su da dama abu na farko da shugabanni ya kamata su rika ji shi da su rika jin cewa shugabanci nauyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kora a wuyansu shugabanci ba karramawa ba ce ba wani abu ba ne da za a ba wa mutum dan ya yi murna ya yi tsalle a yi masa a taya shi murna kamar yadda yanzu muke gani yayin da aka ce ga nauyi an ɗora ma wani to sai daga ana ta tururuwa ana yi masa congratulation ya samu matsayi ya samu mulki to yadda shi musulunci ke kallon shugabanci yana kallon sa ne a matsayin nauyi nauyi ne aka dora a wuyan mutum kuma nauyi ne hadarin suna idan muna mutum ya san irin nauyin da yake kansa ya da aka dora masa shugabanci to abin da zai nemi mutane su taya shi shi ne su yashi shi daji su jajanta masa da wannan hadari da ya tunkara kuma ya ɗauka a tabbata ba su taya shi murna ba su yi masa addu'a Allah ya sa wannan nauyi da ya ɗauka ya sauke shi lafiya kuma ya fita lafiya a gaban Allah hannu wata ta'ala hadisi ya tabbata a cikin sahihai hadisi Abdullahi da Umar imamu Bukhari da Muslim suka rawaito shi yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخالق راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ما يكفاش كيو نئي هلنسا هكذا ما جيت matar aure a gidan mijinta ita ba mai kiwo ce kuma sai an tambaye ta wannan abin da aka ba kiwo haka nan wanda yake hadimi mai aiki a ƙarƙashin uban gidansa shi ma mai kiwo ne sai an tambaye ko kula da shi ba hatta mutum da yake magidanci sai an tambaye shi game da wannan iyalin da suke ƙarƙashinsa ya kula da su ko ya tutarta su albazar da tabarani الشقيق المؤدب الكبير سفت sun الى عوف ابن daga auf مالك رضي الله عنه قلت فقمت فناديت بأعلى صوتي ثلاث مرات وما هي يا رسول الله قال أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها أمام يوم يوم القيامة إلا من عدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سهب منسى يكي جوا إن كنا سوق zan ba ku labarin menene shugabanci kuma yaya yake auf dan maliki ce sai na miƙe tsaye na daga murya sau uku ina cewa ya rasulullahi mecece menene shugabanci yaya yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabanci farkonsa zargi ne na biyansa dama na ukunsa kuma azaba ranar gobe kiyama sai ga wanda ya adalci abin da yake nufi da nadama da zargi shugaba da aka ɗora masa a cikin gudanar da al'amuran wasu mutane a ƙarƙashinsa to da zarar wani abu zai faru mara kyau to farko wanda za a fara zargi akan wannan al'amari shi shugaba wani abu da ya faru to farko wanda za a fara magana a kansa cewa ya kasa ya yi sakaci ya bari abu kaza yana faruwa a yi ta magana a yi ta cece ku ce a kansa da ya baɗi da kansa shi da shugaba wani shi ne abin da annabi ke tu farkonsa da da zarar abu ya faru to za a shiga zarginsa ko da yana da alhaki ko ba ya da alhaki a kan abu ko da ya yi kokari ba ba zai iya guje ma wannan zargi ba shi ne abin da hausawa ke cewa shugaba juji duk wani wata ƙazanta idan aka yi kokan zana a to wannan farkon shugabanci sannan dama. Da dama za ta biyo baya yayin da shugaban nadama me yasa aka shugabanci ko kuma ranar gobe kiyama ce da za a tsayar da shi ana masa tambaya ta ta ana masa tambaya ta sai an ji komai da komai da ya shafi sa a lokacin zai rika da dama, ina ma bai karɓo da shugabanci ba sannan kuma azaba idan ya zanto bai yi adalci ba idan ya zanto ya gudanar da shugabancin sama bisa adalci ba to azaba ta biyo baya shi ya sa imam muslim ya rawaita hadisi daga abu zarar ya fari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na zo na samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullahi ala tastamilu ni ya ma'aikin Allah ba za ka dora ni akan wani aiki ba to za ka ni wani aiki da zan shugabanta ba النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ليس كفر ابو ذر يكتشي وانا شيء يا ابا ذر انك ضيع وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها النبي يقول هل ليس كفر ابو ذر الغفاري يكتشي ابو ذر ما شيء مشهود بجي امانه سلمكما sannan abu na biyu ya rika cin nauyin amana da ta haukata. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira ga muminai cewa su mayar da duk amana da take kansu inna haka ne yana cewa lokacin da Allah yake yaban muminai yan aljanna ya ce wallazina hum bi amanatihim wa ahdihim rabu? su ne waɗanda suke kiyaye amanoninsu suke kiyaye alkawarinsu saboda shugaba dole ya kula da wannan amana ya sani kiyaye amana sifa ce ta yin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allah wa rasulahu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wadanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa ku ci amanonin da suke wuyan ku alhali kuna sani cin amanar al'umma da haƙƙoƙin da suke wuyan mutum idan bai sauke su yadda ya dace ba cin amanar Allah ne da manzansa saboda haka shugaba dole ne ya zato mai amana ne kada ya zato ya sifantu da sifa ta rashin gaskiya ta rashin amana ta ha'inci wanda sifa ce ta munafici kamar yadda ya zo cikin sayin bukhari da muslim hadisin abdullahi da umar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ayatul munafiqi thalatha إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان alamar munafiki uku ce ta ɗaya idan zai yi zance zai yi magana sai ya idan ya alkawari ya saba idan an bashi amana ci amana cin amana ba ƙaramin laifi ba ne laifi ne babba mai girman gaske mai haɗarin gaske musamman ƙaramin gobe kiyama yadda Allah subhanahu wataala zai bijiro da maciya amana a yi terirarsu ai ya bari musu a tona musu asiri a lokacin da mutane suke buƙatar rufin asiri cikin al'amuransu da suka maci amana ba zai samu rufin asirin Allah a farfajiyar ranar gobe kiyama ba hadisi ya tabbata cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin abdullahi da umar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yau da kiyama mutane ko ya karɓi wani abu na amana tsakanin shi da Allah saka ya ci amanan nan to ran da ake yi wa kowa gafara ya samu ya tsira ranar gobe kiyama ci amana ba ya tabbata cikin wato mutuwa a cikin tafarkin Allah ba zai samu kuta ba in har ya ci amana ya ci gaba da cewa za a zo da bawa ranar gobe kiyama ko da kuwa an yu'addi amanatan ya zo kamar zai fita yana zaton ma zai fito sai wannan amana ta zame daga kafaɗarsa ta kuma komawa ذلك فهو غلول duk mutumin da muka ga neman taimakon Allah akan wannan Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin ku wanda suka yi imani ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da sallah Allah yana tare da masu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk al'amura suka yi masa yawa ko suka dame shi Ko yakan gaggawa zuwa ga sallah domin neman taimakon Allah domin neman shiriyar Allah subhanahu wata'ala ya tabbata cikin musa, Imam Ahmad daga Abi Hurairah ibn Abi Musa al-Ash'ari Abi Burda afwan Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari yake cewa wata rana muna zaune tare da mahaifina Abu Musa al-Ash'ari sai ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya zo sai ya tsaya akan Abu Musa al-Ash'ari yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mun ya Allah da ni ya Allah da ni wannan addu'a ce da ya kamata dukkan wani shugaba ya yawaita ambatanta da aka kura masa ya nemi shiryar Allah a cikin al'amarin da shi ne samun mashawarta na gari shugaba dole ne sai ya samu waɗanda za su kewaye shi waɗanda ake jira kabal to kabal ɗin nan kowane shugaba yana da su to akwai kabal na kirki akwai kuma na banza to wajibi ne ga shugaba annabta shi ne mafi girman matsayi da ake ba wa ɗan adam a rayuwar duniya ya zama annabi duk annabi shugaba ne ga al'ummarsa duk wasu abubuwa da suka shafi gobe suna tattara ƙarƙashinsa shi yasa Allah ce sai ya tambayi annabawa ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ce wallahi tabbata hakika sai mun tambayi waɗanda duk muka aika manzanne da muka aika sai kuma mun tambayi waɗanda muka aika lokacin da Allah ya ba wa annabi Musa manzanci ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya bashi waziri wato abokin shawara na gari ya ce waj'alni waziran min ahli هارون أخي واشهد به أزري وأشركه في أمري يا الله كندا كسامو wani waziri wato ka naɗa mu wani waziri daga dangi na iyali na wato haruna ɗan uwana ushkuk bihi azli ka karfafi gwiwa ta da shi wa ashriku fi amri ka sanya shi a cikin al'amura na ya ya samu wanda zai tallafa masa cikin wannan aiki Allah subhanahu ya ansa masa wannan addu'ar da ya yi ko roƙon ya ce sana shiddu an da ka bi akhika za mu ƙarfafi gwiwarka da ɗan uwanka Allah ya haɗa shi da ɗan uwansa wanda ya zanto abokin shawarar shawararsa da ke tafiya da shi Allah ya gargaɗi muminai kada su kuskura kada su kuskura su ɗauki waɗanda ba mutanen kirki ba su sa su a gaban su ne abokan shawararsu abokan خرج من دونكم لا يأتونكم خبالا يا قوة لسكي إيماني ku ɗauki wasu abokan shawara ba daga cikin ku ba wanda ba za su sassauta ba da yin hukunta ba wanda zai ɗauki wani abokin shawara da hadisi mahibban hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahu bil amin khairan ta'ala lahu wazira sidqin إن نسي ذكر ذكره وإن ذكر أعانه وإن أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه إذا الله لا في شو الخير أشوك بنتي ساعات سيها أشياء ممكن بماشي شوارع إن يمن تابتنا مسرا من قبياتنا تبتنا مسرا في وانا حديثي شيء إمام البخاري الإمام النسائي سكرويته daga ainihin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Allah subhanahu wata'ala bai aiko da wani annabi ba ko ya aiko ko ya sa wani khalifa shugaba face yana da masu ba shi shawara iri biyu kashi biyu kashi na farko su ne waɗanda za su rika masa umarni da kyakkyawan abu suna masa umarni da alkhairi suna masa umarni da kyautata ya riƙe amana ya tsoron Allah ya taimaka wa talakawa sannan suna hana shi abu mara kyau kashi na biyu kuma su ne waɗanda za su rika masa kan ruwa suna sai da mummunan abu suna sa shi yana kuntata wa al'ummarsa annabi ya ce wal masu man sama Allah wal wala an kafa gaskiya da adalci a bayan jama'a shi ne zaben wato shugabanni da za a nada akan wasu mukamai a samu nagari waɗanda suka dace da waɗannan mukamai alkur'ani ya yi ishara zuwa ga abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su yayin da ake ɗaukan wani a matsayin wani aiki da za a bashi ya shafi gudanar da al'amuran al'umma mun karanta a cikin kissar annabi musa alaihi salam da ainihin a shekhu salih wannan dattijo na kwarai wanda ya aura masa 'yansa yayin da 'yarsa ɗin ta zo take gaya wa mahaifinsu cewa da abin da suka gani ɗaya daga cikin su sai take cewa ya abatista ajiru inna khayra man idan tawilul amin ya babana ka ba shi aiki ka ɗora shi akan wani aiki domin mafi alkhairin wanda za ka ɗauka aiki ka danka aiki a hannunsa shi alkawiyun amin ƙarfa amintacce a ba shi shugabanci irin na tsaro ko a ba shi shugabanci na mayaka ko yana buƙatar ƙarfa da yi dandanci dakewa wato zama yana da kakkiyar zuciya kuma ya zanto ya san abubuwan da suka shafi sha'anin tsaro wanda shi ake ɗauka a bawa ta wannan bangaren amma wanda yake za a ba shi alƙalanci ko wani abu na hukunci tsakanin mutane to wani abin da ake buƙata ya zanto yana da shi shi ne ya zanto yana da ilimi yana da ilimin da zai gane cewa yin abu kaza adalci ne rashin ya san adalci da alƙur'ani da sunna suka zo da shi kuma ya zanto yana da ƙarfin zartarwa ba ya zama wanda zai a za a yi hukunci ba ya ɗau decision amma ba zai iya zartarwa ba wani abu na jin tsoro ko na taba ba ya hana shi zartarwa sannan kuma amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana bambanci tsakanin mutum da zanto a karan kansa na gari na ƙwarai mutumin kirki mai gudun duniya mai tsantseni da kuma dacewarsa a bashi shugabanci kana ne kasancewa mutumin girki mai tsoron Allah mai gudun duniya mai tsantseni amma baka cancanci a baka shugabanci da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ya abatar innaka dhaif ya abatar kana da rauni ba raunin imani ba ba raunin ilimi ba ba raunin amana mutum ne mai gudun duniya da ainihin mai da abubuwansa gaba ɗaya su kuma Abdullahi dan Amr kamar yadda ke cikin Musnad Imam Ahmad da Jami'in Tirmidhi da Sunan Ibn Majah النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أظلت الخضراء أصدق لحدة ومن رجل أصدق لحدة وتمسلها شو قبل ذي قال شي أباه وأنا شو قبل شي يا أهل التعب ɗaya da cikin ƙarƙiyar da a zamanin annabi sallallahu sallama a lokacin amr ibn al matsayi gani irin yadda annabi ya girmama shi a karan farko daga musulunci sai ma ya zaci cewa a kakaf cikin sahabban ba wanda ya kai ko wato ba wanda yake so kamar sa don haka sai wani lokaci ya so ya tabo annabi dan ya ji ya ƙara samun tabbaci cewa ya fi kowa matsayi a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai da bai ba ki sallallahu alaihi wasallam man ahabbun nasi ilayka ya rasulullah wa ka fi so cikin mutane ya ma'aikin Allah annabi sai ce da shi Aisha sai ce a'a maza nake tambayar ka annabi ya ce ba babanta Abubakar ya ce sai kuma wa ya ce sai Umar ya ce sai dai shiru daga nan da ita kara wa ƙila zama na ƙarshe suna haɗuwar sai ɗan'uwar sai ɗan'uwar ya tambaye shi wa kabari. sai ya ce da shi ibnu abza kuma ya ce wani ne ibnu abza ya ce wani bararren bawa ne daga cikin bayibu wato wani bawa ne da muka daga cikin bayibu sai ɗan'uwar ce ta da musu bawa a matsayin shugaba saboda an san yadda larabawa su kuma ƙasa-ƙasa da wasu mutane a sanadiyar alƙur'ani akwai wata تسير معه انت ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حولك الا جميل الرحمه الا هنا تو سيد الا يسامك ازوجيا تذكر بتوس ساموس عزيز عليه ما عليك بقى بين زي سافو هلا يا دامس بقى بين زي سافو هلا سلمكما حريص عليكم بأمك أيدونا الخير تو توسيني بجد قومك haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantar wannan sifofi wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kyakkyawar addu'a da shugaban da zai kyautata wa al'ummarsa da ji cewa ya yi gaban katar da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kware mai masa duk wani shugaba mai tausayin al'umma ya yi alfahari cewa ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dukkan wani shugaba da ya san ya karanta wa al'ummarsa wannan addu'ar. yi sama da shekara dubu ya kamata ta rika firgita shi tana tsorata shi domin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi wannan addu'a addu'ar annabi sallallahu alaihi wa ba ta tsaya a banza ba hadisi ya tabbata a cikin muslim da sunan nasa'i daga abdurrahman ibn shinasa abdurrahman ibn shinasa yake cewa na zo wajen na aisha radiyallahu ta'ala anha dai in yi mata wata tambaya da ta shafi addini kusan cewa malama ce daga cikin manya-manyan malaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa daga gari gari domin mace tambaya tana madina wannan mutum ya taso daga masar ta kanas ya zo gurin aisha ɗin ya yi mata tambaya a kan sha'anin addini saboda haka ne ya shiga wajen ta sai ta tambaya sa daga ina kake kai mutumin ina ne sai ya ce eh, ita ne mutumin masar to daga masar na fito sai take cewa da shi yaya shugaban nan naku da yake jagorancin ku a yaki tana nufin mu'awiyar ta wani ɗaya daga cikin kwamandojin yaki a wani lokaci ya ce ta ce yaya kuke ganin shugabancinsa sai abdurrahman ibn shibasa yake ce mana ma na alaihi shari'a tun da kake ba ku taɓa jin haushinsa ba ba mu taɓa jin damuwa ko baƙin ciki gaban shugabancinsa ba saboda in kana da ya mutu da rajul bin naba'ir fayon hajjin mai idan raƙumin ɗaya daga cikin ya mutu aka sanar da shi sai fashi wani ko bawansa ya rasu sai ya ɗauki wani bawan da bashi ko ya ci wani yana buƙatar abinci sai ya aika masa abinci sai yake gaya wa na aisha wannan magana sai aisha radiyallahu ta'ala na take cewa ana innahu la yanahuni alladhi fa'ala fi muhammadin ibn abi bakr akhi أن أخبرك أن أخبرك ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shugaban naka da kake ba labari a yanzu ya yi wa ɗan uwana muhammad ɗan abubakar ba zai hana ni in faɗa maka abinda na ji da taiwan sallallahu alaihi wasallam wanda zai nuna maka zuciyar sahabbai wanda take da ta mazan su da matan wannan shugaban da yake ba ta labarin adalcinsa da taimakonsa da tausayinsa da shi cikin waɗanda ake zargi ya kashe mata ɗan uwanta Muhammad a Masar saboda Muhammad ɗan uwanta yana cikin waɗanda suka dafa wa sai dauki ma. saboda haka ‘yan tawaye da waɗanda suke rigima da su sun kashe shi a Masar kuma shi wannan shugaba komanda wanda yanzu ake ba da sa yana cikin wanda suka kashe ɗan uwanta ga kashe shi kuma suka kuna gawarsa sai take cewa abin da ya yi wa ɗan uwana muhammad ɗan abubakar ba zai hana mu in gaya maka abin da nake da annabi sallallahu alaihi wasallam me ta ji daga annabi ta ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya ce allahumma ta ce a ɗaki na ta ce na ji shi a ɗaki na sai da ya addu'a ya ce allahumma man waliya min amri ummati shay'an فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ta ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah duk wani wanda ya jagoranci wani shugabanci na al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta duk wani wanda ya shugabanci al'umma ta akan wani al'amari ya tausaya musu Allah ka tausaya musu kaga ya bata labarin tausayawa da wannan kwaron da ake yi musu da kyautatawa da yake musu take masa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa Allah annabi ya yi gawar wanda tausaya a shugabancinsa shi ma Allah ya tausaya masa ashe kaga wannan abin albishir ne ga dukkan wani shugaba da Allah ya jagabe shi da shugabanci ya zama mai tausayi ya yi albishir ya yi alfahari da wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan duk wani wanda Allah ya jagabe shi da shugabanci ya tausaya to ya kuka da kansa ga wannan mummunan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗaitar wa shugabanni da su kula da masu rauni a cikin al'umma masu rauni yana cewa ibodin du'afa fa inna ma turzaquna wa tunsawuna bi du'afaikum ku nemo masu rauni ku nemo masu rauni in ji ku nemo su domin ana ba ku arziki ne ana ba ku nasara a sa'a da su saboda ka taimakawa masu rauni a cikin shugabanci yana taimakawa yana taimakawa Allah subhanahu wataala ya haɓaka arzikin wannan shugabanci da wannan ƙasa da zanto arzikin zai na kawo shi gaba idan ya zanto akwai taimakawa wasu haka nan idan wani abu ne ya taso wanda yake buƙatar sai da adalci a cikin waɗanda ake shugabanta Allah yana cewa idan hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl Allah yana umarta ku idan za ku hukunci tsakanin mutane ku yi musu da adalci kuma da shi ne to Allah shi ya fi cancanta da alura da su shi ya fi cancanta da su fala tattabi min hawa an ta'lamu kan ku bisan zuciya ku ki adalci wa in tanu wa in tanu kuka canza kuka jinkita shaida auka bai ko kuma ya ba da shaida Allah ce ubangiji yana sanar da abin da kuke aikatawa haka nan ubangiji ya umarni da azatto mu'minai su zanto masu adalci ko da kuwa ga waɗanda suke maƙiyansu ne masu nuna musu kiyayya Allah ce ya yi wani dina amanu kunu qawwami da lillahi shuhada da qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى جاءوا الناس imani ku zama tsaye kyau da zama tsaye kyau da Allah masu shaida da adalci kada yayyar wasu ta hana ku yin adalci Allah ce ku yi adalci wannan shi ya fi kusa da takawa adalci yana da amfanin duka da wanda zai yi shi zai girba a nan duniya zai girba a alama ce ba da wanda duk zai zanto shirinsa shi ne ya yi adalci shirye-shiryensa shi ne adalci to mulkinsa zai yi tsawon rai islam yana bayyana tasirin adalci za su gudana sabon allah sai ka ga al'amuran mutane kuma sun bi ya ce kuma da yawa za ka ga al'amura sun rushe idan an kasa yin adalci ko da kuwa wannan al'amarin ya zanto babu ake cewa duniya ta domo ma al'adli wal kufri wala ta domo ma al-zulmi wal duniya tana tabbata tana tafuwa tare da adalci ko da kuwa kafirci ne amma ba ta tsayawa ta dawwama ta tare da zalunci ko da musulunci ko da musulunci zalunci ba mutumin da zai yi adalci a shugabancinsa zai samu ƙauna ta mutanensa mutanensa za su so shi su riƙa yi masa addu'a mai kyau a kullum suna nuna ƙaunarsu gare shi haka nan wanda zai yi rashin adalci mutane za su ki shi za su fane shi za su yi kai masa mummunar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin muslim mai rubutu daga auf ibn malik annabi ke cewa ya ma'aikatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum ويسلون عليكم وتسلون عليكم في أي يوم شو أغلب نوك سوري وانا ما كنتي سون سكي سنكم كنتي موسك الكرار أبو أسكي آه، موك الكرار أبو آه. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ما في شر شو أغلب نوك سوري وانا ما بابا سنسو بابا سنسو كنا بسوء كنا أدعو أسوء آه، ما سنسو domin wani abubuwa ne da za a same su ƙarƙashin adalci na uwa uba kuma an ji lahira a nan babban tagoma shi ne za a samu soyayyar Allah da kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala duk wani Allah ya ba shi shugabanci har ya rike shugabancin sa lahira zai zama kusa da ubangiji zai zama gaba gaba a cikin ɗan fara ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata a cikin sayan muslim hadisin abdullahi amr النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن المقسطين عند الله لا برحمة دكنا هلا يسجد قامتش النبي تشوفون وأنا نسكي آدل تشو قبل تشوفوا إيانا سيدا من أداء الرمش هكذا من ذا أساس أشكي إلوى الله سبحانه وتعالى رانا لبعض إلوى إلوى سيتاش حديث يادة مثل شكي سيد البخاري لمسلم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله كما يريد تشكي سيد مسلم حديث عياض بن حمار ما يأتي صلى الله عليه وسلم يجي وأهل الجنة ثلاث ذو سلطان مبسط متسبب موفق وقدر كل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال النبي يجي ɗan الجنة mutum uku mai shugabanci adali wanda yake bayar ya samu dace a cikin shugaban adali wanda ya zanto mai kyautata wa mutanensa ya samu dace sai mutumin da yake mai tausayi mai sanyayyar zuciya mai taimakawa dukkan wani wanda yake makusanci da kowane musulmi da mutumin da yake da iyali mai kame kansa wanda bai cika roƙo ba kowa ya san irin mummunan sakamakon da yake ɗaukawa al'ummar da take rayuwa cikin zalunci babbar jarrabar da Allah zai yi wa ƙasa ko ya yi wata daula shi ne jarrabe ta zalunci a cikin ta zalunci ya mamaye kowane rukuni a cikin rukunan tafiyar da ya al'umma wani al'umma ba ta karko Allah yana kamawa da ita Allah ce wa tilkan a ahlan da wa'adi a lokacin harkar da su ya ishi shugaba a zalimi matuci ya fahimci cewa ba zai samu cikura da gobe kiyama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sinfani min ummati la tanaluhu ma shafa'ati mutum biyu ko kaso wato mutane iri biyu a cikin al'ummata ceto na ba zai kai gare su ba na farkon su imamun falomin rashu shugaba azzalimi macuci wa kullu zalim malik da duk mai cin amana dan tawaye duk wanda zai yi wa dokoki tawaye ya rika cin amana to shi ba wanda zai samu shaitan annabi sallallahu alaihi wasallam abu na takwas na karshe duba da lokaci yayi shine shugaba ya zanto mai sauraron bukatun mutanensa kada ya rika toshe kunne daga koke-koken mutanensa duk sanda mutanensa za su zo da wani kuka ya buɗe kunnen sai saurare su wannan alama ce ta samun nasara da dacewa cikin shugabanci kuma wannan zai sa ubangiji shi ma ya buɗe masa ƙofar karɓa buƙatunsa yayin da ya gabatar da su da mahaliccinsa amma in ya zanto a nan tsakaninsa da talakawansa ya toshe ƙofa ya rufe ƙofa ya toshe kunne baya sauraron al'ummarsa baya sauraron kuke-kukensu to shi ma Allah zai rufe masa ƙofofin rahamarsa duk bukatunsa zai daga Allah zai karɓa annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi yana cewa man wallahu Allahu azza wa jalla shay'an min amri muslimin fahtajaba duna hajatihi